Summer Organic. Assalamu alaikum. Ya za a ki haɗa maganin matsi mai kyau. Sakamakon kin haihu da yawa mijinki baya jin ki daidai ba kya kamuwa. Ba sai kin yi ɗinki ba ‘yar uwa. Nemi ɗan ƙumasu don ba san shi ba ki je kasuwan da ake sai da kayan gargajiya. Ki samu ɗan ƙumasu, ki samu zuma, ki samu miski sai ki zo ki daka wannan kuma sun ya zama gari sosai bayan ya zama gari sai ki samu zuman ki sai ki zuba ki tabbata ya haɗu sosai sai ki samu miskin ki mai kyau sai ki zuba sai ki zo ki ɗure shi a cikin wani bottle ya zaran um, karfe kaman hudu na rana za ki iya amfani da shi ki ci gaba da kama ruwan ɗumi daga nan kar ki yadda ki amfani da ruwan sanyi a wannan time ɗin to insha Allahu a ranar da kika yi amfani da shi sai mijinki ya miki magana akai ko bai miki magana ba ke kanki za ki tabbatar da eh yes kin yi amfani da abu mai kyau ina mata masu kwana tsirara a ɗaki kuma ga hasken fitila to ku kiyaye wani sa'ilin karangare na iya shigowa ta windo ma baki sani baki kwana da shi a ɗaki aka samu ɓacin rana ya tazarci saura ya ci na yi rashin kunya shawara na kawo